عليكم الحمد لله ومنزل الكتاب ومد ومجري السهاب وهازم الأحزاب الذي أنزل الفرقان على أرضه ليكون للعالمين نذيرا القائل وقوله الحق كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بحديه إلى من جزاء أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاهدوا قوة رمضان hijira ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya dade da biyar ga watan hudu shekara dubu biyu da ashirin da uku a wannan masallaci na tunawa da shehin malami malam muhammad babu sau, allah ya ji kusa, allah ya masa rahama allah kuma ya sa ya huta a daidai wannan lokaci da muke gabatar da tafsirin alkur'ani muna roƙon allah maɗaukakin sarki ya sa alkur'ani ya zama sababin tsira gare mu duniya da lahira abinda aka ce mai Allah ka ba mu ikon yi na bari Allah ka ba mu ikon yin bari abinda aka ambata a ciki na rahama Allah ka haɗa mu da shi na azaba kuma Allah ka tsare mu da shi kafin mu fara karatu na san akwai tambayoyi da ya kamata mu amsa za mu amsa insha Allah shawarar da nake bayarwa ya kamata ku sani cewa nan ɗakin Allah kuka zo ba gidajenku ba ne so ba daidai ba ne ya zama kai ku zo ku ta hayaniya cikin ɗakin Allah ya kamata a ce in kun shigo ya zama to ko dai mace tana karanta wani abu da zai mata amfani ko ta shiru a ku bambanta tsakanin ɗakin Allah da gidan biki hayaniyar da kuke in kun shigo matsalaci ba ta da bambanci da hayaniyar gidan biki ina mamakin ce da wani lokacin an fara karatu sai an hada ku da Allah cewa ma yi shiru ba daidai ba ne wannan bai ma dace da mutuncin kyamance ba da kunyarta da kamewar ta tsakani da Allah a kan makalla da shi Allah Assalamu alaikum Shi ne aka ga a bincika so ku damu da sanin fassarar sunaye ba shi suna kawai ana gane yana da kyau ko bai da kyau a zamanin annabi in ana amfani da shi annabi bai hana ba wadaka nau'i na ummu abiha yana daga cikin sunayen da ake amfani da su a zamanin ainihin wato ma'aiki kawai abin da ya kamata ku tambaya wannan sunan nau'i ne na suna da yake yana da kyau a sa ko bai da shi

ai kusawan ba haƙƙin ki ne, ba ta kike kusawa ba ke ma fitan miki aiki abin da ya kamata ne ki ce kina neman alfarma kina da waɗanda suke da buƙatar shi in ya fi karya ya baki ba ki ki fitar ba wannan shi ne abin da ya dace da shari'a Ya za ta yi tambayar shi ba ta in ya fitar amma ba ita ta fitar ba

duk wata magana da aka zo aka ce kwana kaza ne ijtihadi ne na malamai ba ba ne daga Allah ko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama har muka faɗa muka ce in mutum yana halin tafiya in dai an samu asalin sallar yana yi bai bari ba wannan babu isra'il sannan gaba ɗaya salloli guda uku ne ake wa ƙasar

sai mu gane amma ni abin da na sani na san cewa mafi yawanci idan an zo za a yi aure iyaye ne suka fi shan wahala sama da namijin da zai aure abin da na sani ke nan, wadda aka yanzu mun faɗa mun ya kamata a yi inƙilabul mawazi inƙilabul mawazi shine maimakon a ce idan namiji zai yi aure akwai asalin abin da ba wajibi bane yana babi ne na insani mutane ne ba su san ihsani bane sai suka zo suka ɗauke shi suka mai da shi wajibi kuna ganewa a idan mutum ya aure iyayen yarinya su ɗauke ta su kai ta da gara waye ya faɗi wannan magana bayan da aka faɗi wannan maganan kawai iyayen kyautatawa suke suna ganin cewa namiji ya yi aure ya gaji to bar su taimake shi da abinci na ɗan wani lokaci kafin ya warware ya fara fita ya yi wani abu so shi yasa kullum nake faɗa nake cewa abin duk da ba haƙƙin mutum ba ne daga lokacin da ka bar shi ya ɗauka ba za ku zauna lafiya da shi ba saboda haka na faɗa ai mun ta rikici da wasu suna cewa wai wai akwati bid'a ne na ce ta yaya aka yi zama bida'a na ce idan akwati bida'a ne amfanin da namiji zai yi na akwati kan shi zai koma to shi kuma iyayen yara abinda za su wanda amfanin zai komawa kansu kan namiji yake kayawa shi kuma sunna ne waye ya ce dole ne idan za a aurar da yarinya sai iyayenta sun siya mata gado waye ya ce dole sai sun siya mata tibi waye ya ce dole sai sun siya mata kujeru duk ba wanda ya faɗi wannan asalin a ƙasar hausa ba a gane cewa iyaye suna yin wannan abun bane a babin kyautatawa ba dole bane to siyasa ba aka mayar da shi ya zama wa dole yara nawa ne ake zuwa ɗaurin auren su saboda ba yadda za a yi kuga ana ta ɗage ɗagen auren nawa ne ba za su kirgu ba amma yanzu inda za a ce duk wanda zai yi aure in haka ne abinda ko ya kamata a ceto shine sai a sauƙaƙa sadaki ko dubu ashirin aka sa ko talatin amma a ce duk abin da ya shafi mace na shi zai har da kayan kicin kawai abin da za a ɗaya a ɗauke ta wahada hala shari laha a kai shi nan kawai kuma ran da suka yi faɗa idan rashin gaskiya ya tabbata cewa shi ne bai da gaskiya daga gurin shi aka samu matsala kuma in ta tashi barin gidan ta kwashe kayan kaf ne gaba da su to gobe za ku ga cewa idan mutum zai yi aure kafin ya saki kasashen da suka ci gaba haka aiki yawa nan kasashen mu dai za ku ga cewa in za a yi aure amma wallahi wasu kasashen abinda kawai suke iya yi su ɗauki mace daga ita sai kayan ta na bacci kawai a kai gidan namiji shi kenan duk abin da ka sani a gidan namiji ne shi ya kamata a ce yayi so saboda haka a sai ta ƙara bayani ba mu san cewa ta ina take nufin asalin matsalar aure fa Allah ya cewa wal yasta'fifil ladina la yajiduna nikahan hatta yughnihum Allah min fadli wanda ba su samu dama ba su kame har sai lokacin da Allah ya ara musu dama ta iya ainihin wato yin aure akwai abubuwa na suke na kurakure a cikin tafiyar da lamarin aure a nan kasan wanda ya kamata a ce inda hukumomi na yin aikin su yadda ya kamata su shigo don a gyara wato matsalolin Allah ya samu dace idan wanka na al'ada ne saboda shi jinin al'ada su ɗaya ke zuwa mace a wata to idan yau mace ta yi fito, ta gama gobe sai jinin al'ada ya zo jibi sai ya ɗauki kuma tana da tabbacin cewa jinin ya ɗauki to dole sai ta kwance kitson sannan za ta yi wanka amma idan janaba ce ba al'ada ba ne da yawan mata suna kallafa ma kansu wahala a wannan babu idan mace ta zo wankan janaba ba dole ba ne sai ta kwanta kanta yadda kika san cewa za ki ɗibi ruwa a wajen alwala ki shafa kanki so uku to haka za ki shafar ki wajen wankan janaba saboda mushakka a gane bambanci janaba shine in ma dai mace ce mafarki manin ya fitar mata ko mijin ce sadu da ita to wannan saboda yana kusan mai mai cewa kowane lokaci in an ce kowane lokaci dole mace sai ta kwance kitsanta to za ku ga akwai wahala amma wannan saboda su ɗaya ke faruwa a wata sai aka ce dole mace sai ta kwance kitsanta idan ta zo lokacin da za ta ce wanka haka wankan jinin al'ada idan an zo za a yi dole sai an kwance kitso ake amma wankan janaba ba haka ake yi ba

bai dace ba shi dai umarni da kyakkyawan abu da hani da mummuna wajibi ne cikin al'ummar manzan Allah yadda yake akwai shi tsakanin maza da maza haka yake akwai shi tsakanin mata da mata dan Allah yake wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar to in kun ga wata za ta abin da bai dace ba wajen yi masa magana to ita kanta magana tana da lokaci da waje da wani irin kalmomi ya kamata a yi wa mutum magana wacce duk ke ga tayi ba daidai masan da kike so ki gyara mata a cikin mutane ne kike so ki mata gyaran to zai zama to kamar wani nau'i ne na cin fuska ko cin mutunci da yake nan to sai kike ɗanta da ita a babin nasiha sannan ki zaɓi kalmomi masu ce wajen yi mata nasiha shi kuma mutum sanda ake faɗa masa abu a babin nasiha ya jara kar ya ɗauki abin wasa kada ya ɗauki abin izgili ko da wanda yake faɗa masa gaskiyar bai kai shi ba a shekaru dan matsalar wasu ba sa iya karɓan gaskiya daga wanda suke ganin sun tsara su shekaru ba kuma haka lamarin yake ma To saboda haka sai ta ba da misali mu gane cewa shin abin ya dace a shari'a ko bai dace a shari'a ba amma dai wannan shine shawara wajen gyaran kurakure tsakaninku a ba yadda za a yi a gaban na tana faruwa mutum ya zamanto yana da halin da zai iya magana ta da dalilan ya zamanto kuma ya zira ma abu ido ya tafi yin maganar da ta dace Rabu ya shi ne malam na ne makarfa da shi wato ya fice sai na yi sani bisa kwana biyu ya rage sai ce ya mayar da ya mayar da a wani shi duk wani ce ba na yi faru yi sai ku shi ke shi sakin aure asalan da dawo da auren baya hannun mace ka mata na irin wannan kuskura yanzu akwai waɗanda irin wannan hanyar sai da suka tafi wasu gidajen suka yi aure suka haihu sannan suka gane cewa matan wasu ne ke zaune a gidan wasu yadda mace saki ba a hannunta yake ba kuma Allah subhanahu wa ta'ala da ya tashi sai ya sanya wa aure igiya guda uku duk da yadda kuke ganin maza ba su da kirki a baban sakin aure to da za a ci an sa sakin a hannunku cewa mace ce yanzu take da dama idan ana zaman aure ita ta saki miji da za a dan ba da wannan damar yau a cikin duk wacce mijin ke mata abu yau din nan an tankara mata dama tana iya sake shi to da wata ko jerawa ta kai da mijin a sun ci karo wata tsaya za ta yi ta gani zai kalle ta ko ba zai kalle ka ya kalle ta wala za ta ta ce na sake ta to ɗaya kenan na biyu a akwai wata matsala da mutane ke yawan tambaya a kanta idan yanzu mutum yana da mace sai ta tafi ta saki biyu ba saura saki ɗaya ba to sai da ta gama idda sannan sai aka sake dawowa aka ɗaura aure to shin idan aka dawo aka ɗaura aure yanzu wancan saki biyun yana nan in yi sake sakin ce yanzu na uku ne babu aure ko ko a'a tun da sai da ta riga ta gama idda aka sake sabon aure da sabon sadaki wayancin saki guda biyun babu su gaba daya yanzu wannan ne wato sabon aure ne zance na gaskiya cikin zantukan malamai duk auren da ake daurawa lokacin da ake daura shi ba auren da ake daurawa da igiya a ko biyu kowane aure in dai sabo ne aka ƙulla shi to da igiya guda uku ake ƙulla shi wannan shi ne sannan maganar da take faɗa mai take cewa a ya ce ya dawo da ita saura kwana biyu ta gama idda ya haƙuri ta dawo Allah ko saura kwana ɗaya ne ta gama idda ya ce ya dawo da ita to sai ya haƙuri ta dawo kar ta ce wallahi ba ta dawo ba kuma iyayenta su dafa mata a rigima ta ce wallahi ba ta dawo ba in dai ya ya dawo da ita kuma aka ci gaba da rigima a haka kwana biyun ya ce ta tafi a matsayin ta gama idda wani ya zo ya neme ta a haka su ya nemi matar wani in aka ɗaura aure an ɗaura masa aure da matar wani ita ce ka'ida ta shari'a akwai iyayen da suna wannan rigima idan an samu irin wannan matsala to shawarar da muke ba mace sai dai ta tafi kotu sai ku duba ku gani wanda zai yi aure nawa ya biya sadaki ku dawo mai da sadakin shi ko ta tafi shi auren ta hanyar hulki haka kawai za a yi warware rigima amma yadda mace saki ba a hannunta yake ba haka dawowa ma ba a hannunta yake ba ku duba ku gani za ku ba kun dai ga ƙarfin da iyaye suke da shi a kan ɗaku amma yanzu idan ina da uba yana da rai bi yadda babana yake da daraja bai ise kalli mata ta bai ce na sake ki haka in na sake ta kuma bai da ikon shi ya ce yayin ya dawo da ita ni da na yi saki ni kaɗai nake da ikon mai dawo da ita shi yasa ga mutum biyu kaɗai aka ba su damar sakin mace daga mace sai alƙalin an tafi kotu wanda aka kar a saki mace yanzu idan aka saki mace Allah tana iya shi ta ce billahi ladi ƙarya ne bata saku ba ta ke za a yi saki a yadda sakin ya yi wa a cikin dawo da mace kuma ta ke tarin da Allah bata dawo ba zai taɓa amma su maza su ji tsoron Allah wajen mutum ya saki mace akwai wanda suke wannan muguntan ya bari sai dab da ta kusan gama idda sai su ya dawo da ita su ya dawo da ita sai sake maka mata wani sabon sai wannan shine abin da Allah ya faɗa cewa la tattakhidhu ayatil lahi hujwa kada mutum ya ɗauki ayoyin Allah abin yi wa izini wannan in namiji ya haka

sannan a ƙarshe tana neman addu'a a kan hasada da tare da cikin samu da wurin wuce da da ƴaƴanta da dukkanin irin da su shiga cikin wannan hali to kamar yadda na faɗa a farko na ce ya kamata da duk wacce ta riga ta tsallaku ta shigo masallaci to ta gane cewa ba ɗakin ta ta shigo ba ko kasuwa ta tafi wannan gurin da kuke gani Allah subhanahu wa ta'ala bai da wani waje a doron ƙasa da yake da daraja kamar nan babu shi yasa manzo Allah yake ahabbul bilad ila Allah masajiduha garin da Allah ya kuso gaba ɗaya a doron ƙasa babu kamar masallaci idan yanzu dare yayi babu inda fa mala'iku suke hanguwa su gane cewa nan doron ƙasa ne in ba ku waɗannan masallatan da kuke gani ba kuma ko da babu fitila a kakkashe fitilu ga baki ɗaya ɗaya daga cikin alamar da suke gane cewa nan doron ƙasa ne shine waɗannan masallatan na Allah wadaka masallaci ba gurin wasa ba ne ɗaya kenan na biyu yadda suka faɗa duk wacce za ta zo da karamin yaro ya zamanto tana iya control ɗinsa musamman ta basta surutu idan kina ɗauke da karamin yaro da ya fara kuka ba masu yanci miki ke fita ba ki tashi ki fita ki je ki lallashi yaron in ya yi shiru ki dawo in ya yi shuru, ba to ki haƙura ki zauna ki saurari karatun daga waje in ba haka ba in an bashi ya ci gaba da kuka zai hana karatun ne ni da nake karatun hankali na ba abin da nake karanta yake ba wataƙila wanda suke saurare su ma hankalinsu ba abin da ake karanta yake kai ba hankalin yana kan yaran da yake kuka ba madadin ya zama to gabaki ɗaya an yi karatun da mai saurare da wanda yake karatun hankalinsu na kan wani abu sannan kuma idan wannan shine aikin da 'yan agajin za su yi da ku taimaka ku ba su haɗin kai akan wannan ta yadda na farko dai dama maganar surutu bai kamata ba a ci mace ta zo masallaci tana surutu kuma allah ya sa daga yau a ɗauki matakin gyarawa sannan na biyu wacce yaron ce ke kuka in ya fara to don allah ta yi haƙuri ta je waje ta lallashe shi in ya yi shuru ta dawo sannan kuma akan wannan ɗan agaji a ba ainihin wato haɗin kai sannan maganar da ta faɗa ta take hassada dagewa sau daki da azkar 'yan uwa daga ciki dama a cikin zikirin da ake bayan sallar asuba akwai falaki da nasi da kulhuwar lafi wanda guda uku uku ne da safe sai kuma da magariba wanda yana daga cikin abin da yake sa Allah subhanahu wata'ala ya kare mutum daga hasara sannan idan mutum yana iyawa akwai la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahu almulku wa lahu alhamdu yuhyi wa yumiitu huwa ala kulli shay'in idan mutum yana ainihin wato iyawa in ko mutum abubuwa sun yawa da safe idan ya tashi ba zai iya karantawa ba duka mafi karanci mutum ya karanta Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah اللهم إني أسألك الأفو والآفية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر أوراتي وآمر روآتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بأزمتك أن أبتال من تحتي سنمة يكرنت بسم الله الذي لا يضر ما اسمه شيء في الأرض ولا في السماء سوء to mafi karanci ya kamata a ce mutum ko yana cikin uzuri da safi ya zama su yana iya karanta wannan ya karanta bismillahi alladhi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wala fis sama'i Allah ya sa mu dace shi kenan to mu ji أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا Allah ta'ala ike wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama alam na shara'a wannan muke istifhamun ne da ma'anar ta gari shi ne aikar shara'ana na kasa da raka tabbas mun yalwata ƙirjinka mun cika shi da annabta da manzanci da ilimi da hikima da haƙuri wa ana sannan muka kayar an ka gare ka wuzuraka nauye-nauyenka Alladhi an kata zaharaka wanda ita bayan ka yi nauyi sannan wa rafa'ana laka zikiraka kuma muka daga ambatanka fa inna ma al usri yusra kowane irin tsanani tare da shi akwai sauki inna ma al usri yusra kowane irin tsanani tare da shi akwai sauki fa’iza faranta idan ka gama al’amuranka na duniya fansarta kafi wajen bauta wa Allah wa ilarar duka farga zuwa ga abin da ke wajen Allah za ka yi kwaɗayi ta hanyar ainihin wato binsa a jiya mun faɗa minci akwai asbabu da ke sa Allah subhanahu Wata'ala mutum ya samu in sada mutum ya yana da yalwar kirji yana da lafiya ba shi da matsala ta kuncin kirji da makamantansu sababi na farko da ke haifar da wannan shine tauhidin lahi subhanahu wa ta'ala Allah ba yadda za a yi ki zama kina da alaƙa da shirka ta hanyar bibiyan malaman tsubbu sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya bar kirjinki ya zauna babu matsala dole Allah ya jarrabe ki da damuwa da tsoro da firgici da rashin kwanciyar hankali ba zai taɓa yiwa ba tauhidi kaɗai ta Allah shi ya sa ga mata da suke zo yi wa annabi mubaya'a a zamanin shi sharaɗi na farko bayan sun yi imani Allah ya ya ayyuhan nabi idza ja'aka almu'minatu yubayyi'unaka za su yi maka mubaya'a sharaɗi na farko shine ala Allah yi billahi shi'a za su yi shirka da Allah subhanahu wa ta'ala ita kuma wannan halin yanzu mutane suna ɗaukar ta kaman wasa suna caccanza mata sunaye daga waje zuwa waje yanzu idan kuka da an ce wanki tana da roƙon Allah a tana neman taimako ba fa ana nufin tana tashi ke addu'a bane ana nufin tana da bibiyar malaman tsubu shi ya kasa suna roƙon Allah shi ya kasa suna taimako shine laƙani daga makamantan irin wannan abu na biyu shine husnul zanni billahi kyautata ma Allah ka so shi yasa ko ga kowa ana so ya bauta ma Allah tsakanin abu guda biyu alkhawfu da kuma arraja'u alkhawfu jin tsoron abin da ke gurin Allah na azaba shi ke sa idan Allah ya ce a bar abu ki iya kokarin ki gurin barin abu sannan aunar abin da ke gurin Allah na rahama shi isa in an ce ki yi abu a ki a gaba gaba dan duka guda biyun Allah yana da su shi yasa za ku ga yana cewa nabbi ibadi anni ana al-ghafurur rahim sai ce wa anna azabi huwa al-azabul alim a lokacin da yake gafara in an masa ba daidai ba in an nema a kuma lokaci ɗaya yana in ukuba da azabtarwa ga wanda ya saba masa bai bai koma zuwa gare shi ba ruwan kina bauta ma Allah akan wannan asasin lokacin da duk mutum ya zo ko duniya zai bari to abin da ake so shine rinjaye da bangaren kyautata zato ga Allah cewa Allah madaukakin sarki zai yafe masa zai karɓe shi zai masa afuwa ba ya muna na zato ga Allah subhanahu wa ta'ala abu na uku shine al'ilmu shari'i menene ce da ilimi na shari'ar musulunci za ku ga ƙarancin alakar mu da karatu ne na shari'a yasa za ku kusan kowace shekara ana maimaita tambaya ɗaya yanzu ba shi wannan ramadan ɗin ba an yi tambaya kan jinin al'ada da waye da waye da waye yanzu ya kamata shekara mai zuwa waɗanda za su tambaya ya zamanto sababbin tambayoyi za su ba kuma nasu tambayoyin da ake wannan kara don ba sa ba za ku ga shekara mai zuwa kuma irin tambayoyin dai da aka yi wannan aka ba da amsa kuma irin su za a sake wa irin su za a sake dawowa za a sake dawowa da su ya ka dan adam abu guda biyu ne ya gina shi akwai ruhi wanda muka yi magana a cikin suratu shamsi na akwai gangar jiki da ita wannan gangar jikin da kuke gani wala ba ta da kowace irin kima lokacin da mai cikin ruhinsa ta zama ba ta da alaƙa da Allah subhanahu wa ta'ala da yadda kika san yanzu kullum karanci kina buƙatar abinci so uku saboda gangar jikin ki to fiye da haka kuma ruhin ki yake buƙatar ilimi na shari'a dan kirayu ki san ma menene dalilin da ya sa Allah ya halicce ki ya kawo ki ainihin wasu duniya abu na hudu ambatan Allah subhanahu wa ta'ala shine Lahi wa kasaratun du'a ambatan Allah da yawan addu'a wanda yana daga cikin bangare na zikiri da muka faɗa ɗazu yanzu hatta wannan abin da ya shafi ba wai zikirin safa da na yamma wannan ku ajiye shi a zikirin ma da ake bayan sallah idan an gama to da yawan mutane yanzu yana musu wahala ba sa ke shi yasa sai ku ga duk wacce aka jifa da wani abu yanzu yanzu nan sai ku ga abin ya mata tasiri a za ku ga cewa yanzu zikirin da muka faɗa a zuciya la ilaha illallah lahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu huwa ala kulli shay'in qadir wallahi in mutum zai daure ya guda 100 da safi 100 da yamma to yana da wahala a cikin wani abu ko aljani ne zaman to yana iya ta'amuli da shi ko da turo shi a kai sana abu na hudu bayan wannan sai kuma ainihin wato na biyar shine al-mubadaratu ila tarkil ma'asi gaugawa gurin barin aikin saban Allah wa muhasabatun nafsi da kuma yi marai muhasaba mai muhasaba dala da waye da waye suke yan kasuwa a cikin ku'ana duk wacce take kasuwanci dala tana kirga abin da take yi na kasuwanci lokaci bayan lokaci ko ba ta tana kallon ta ina ne take samun riba ta gyara hanya tana kallon ta ina ne take samun matsala ta gyara matsala da yadda ko ga idan fa mutum yana da kuɗi ikewa kasuwancinsa wannan lissafin ta ita ma rayuwar fa haka ake su ɗan adam idan bai masa lissafi da mai da mai sai ki lissafa daga wancan ramadan ɗin zuwa wannan ramadan ɗin mai kyau ta yaya za a yi in tsara da mai da mai na kurakurai ta yaya za a yi in rage su ko in basu wannan shine muhasaba mutum ne makansa hisabi to duk wanda Allah ya taimake shi tun a duniya yana kokarin daga ababen da yi masu kyau ya ƙara marasa kyan ya rage ko ya bari da ko gaban Allah ya tsaya in za a yi masa hisabi hisabin zai zama yana da sauƙi amma wanda duk ya zama ta kowa rayuwar ta yake ta fanjan fanjan ko me zai faru a to wallahi wani abu zai faru kuwa dan yanzu na tabbatar da anan wajen cikin ku akwai wanda kun san wasu mutane da bara da su aka yi azumi amma ga shi ban ko da azumin ya dawo babu su ko ranar nan ba mun gama tasiri ba wata makata ta mutu nan muka fita ta yi mata sallah a sha mun fara azumin ita amma ba a gama da ita ba to wannan shine abu na biyar abu na shida bayan wannan shine mujalasatu salihin zama da mutanen kirki yana daga cikin abin da yake da tasiri wajen mutum ya samu a wato inshirahu sadar zama da mutanen wa mutanen kirki sai ki duba ki gani suwaye abokanki suwaye ƙawayenki dawa dawa kike da alaka larabawa na cewa ana ilmar ila tasal wasal an qarini mutum takka tambaye shi ka tambayi abokansa kowane mutum abokansa za ka ga suna fassara masa shiwa yanzu malam kamar yanzu ya shiga kaduna za ka ga abokan shi na social media ko kuwa saboda shi suka dace da shi ko to haka yanzu an ce muku an yi wani bakon dan ganyi ta taho daga kaduna in ya shigo zamfara kar ta faɗa min ina ne jangul din da ake sai da wuyi ka jira ka gani billahi Jisi ya nemo ina ne jangul din haka in ɗalibin karatu ne da ya shigo gari ba sai ka faɗa mai ba shi da kanshi zai fara binciken ina ina ake majalisin karatu sau da fakulli ƙarinin bil muƙarin da ya tabi abu na bakwai kenan na takwas kira'atul qur'anil karim karatun alƙur'ani yana ɗaya daga ciki to yanzu babban mushkilar mu na sha faɗa na cewa ƙur'ani asalar ya fi ƙarfin a dinga san masa lokaci a harkokin rayuwa ina kawai wanda ba su dafa alaƙa da ƙur'ani ko ta hanyar saurari fa Wala sai watan ramadan ɗin nan in ya wuce su da ƙur'ani sai in wata shekarar ta dame akwai waɗanda a cikin awa ashirin da hudu kullum wallahi ƙur'ani ba shi da minti talatin a rayuwarsu su zauna su karanta babu ya akwai waɗanda asalan ma ko karatun ƙur'anin ba su iya ba kuma ba su da damuwar ba su iya ba shi yasa sai ga fatiha wannan da sai arhar da hatta waɗanda ba musulmi ba waɗanda ake mu'amala da su za ga suna iya kama fatiha su kai ta tiriyan tiriyan amma wallahi sai ka ga mutum musulmi wa walidin wa ma walada amma wallahi karanta fatiha daga farko har ƙarshe abin ya zama aiki ana samu saboda rashin alaƙar su da ƙur'ani to wannan shine abin na takwas abu na tara shine al-insanu ila al-khalq kyautata wa mutane a na faɗa na ce kowa a cikin ku ta samu wacce ta tsara ta a rayuwa ta dinga ta. bayan abin da za ki na ibada ki da Allah na zantarki babu wani abu da Allah ke taimakon ɗan adam da shi a rayuwa irin ka samu wanda ka fi shi zaman to kana taimaka masa a ainihin wato rayuwa haka wannan shine abu na tara abu na goma kuma shine israju dagalil qalbi fitar da abin da yake damuwa ce cuta ce ta zuciya wal hirsu ala salamatihi idan mutum ya zama yana kudai wajen zuciyarsa ta kubuta dangane da sa kowa a zuciyarsa ya kwanta da shi ya tashi da shi daga lokacin da ya zama kina da cutar da wata saboda ta samu ci gaba a rayuwarta da ita kike kwanciya da ita kike tashi kuma ɗawainiya kike ya za a kin kawo ƙarshenta ta cin riga kin samu matsala sai kin neman makanki magani daga wannan cutar da yake fama da ita da shi ne malam ibn kasir yake cewa ya ta'ala Allah yana faɗa yana cewa alam na laka sadaraka ya'ani ai ya'ani shine amma sharahna laka sadaraka shin ba mu buɗe kirjinka ba ainihin warna muka sa masa haske waje Allah mu fasihar muka sanya kirjin manzan Allah yana da faɗi a rahiban wasa'an yana da wadda an cika shi da annabta da manzanci da ilimi da hikima da haƙuri duka ƙirjin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya kunshi wannan shi yasa da ku ga balaraban ƙauye ne zai zo in zai wa manzan Allah tambaya zai ya rasulullah na zan baka tambaya kuma wallahi zan matsa maka wajen tambaya ka je ka aika ɗan sako ya je garinmu ya ce ka ce a yi sallah guda biyar a yi azumi a yi zakka a je aikin hajji an samu dama sai ya kalli manzan Allah ya ce ka rantsi da Allah Allah ne ya aiko sai manzan Allah ya ce na rantsi da Allah Allah ne ya aiko dan ta yadda na faɗa muku na ce ɗan ƙauyen balare to a wajen ƙauyenci daban yake da duk wani ɗan ƙauye da kuka sani to wannan shi ne, irin yadda manzan Allah ya yi ta haƙuri da mutane tun da dama sun farkon da'awa sai da Allah ya yi ta ba shi haƙuri ya kai wajen goma sha tara cikin ƙur'ani musamman a tsoron maka ana ce masa ya yi haƙuri ya yi haƙuri ya yi haƙuri da wannan ya sa kuka ga saboda Allah ya yarwata ƙirjin ya cika shi da ilimi da annabta da manzanci da haƙuri da hikima sai ya zama kwanto a dukkan mutanen duniya ba wanda ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama iya magana da sa ta inda ya kamata a sa ta da yin shiru lokacin da ya kamata a yi shiru da in ana buƙatar a tsawaita bayani ya tsawaita in ba a buƙatar ya tsawaita bayani bai buƙatar ya tsawaita akwai wani mutum ya shigo masallaci ya samu ana sallah ya samu ana sallah ya zo kawai sai ya kama surutu ana cikin sallah sai ga wannan ya halale shi wannan ma ya halale shi wannan ya halale shi ana mai ishara irin ya kamata ya shuru din nan da aka gama sallah ya ga sahabbai kowa na hararsa sai manzon Allah ya kira shi ke masa wannan ɗakin na Allah da ka shigo sallah tana da shigulin da in ana yin ta babu abin da ya dace da ita sai karatun ƙur'ani da tasbihi da wasu abubuwa bai dace da maganganun mutane ba da shi da kansa yake cewa tun da nake ban taɓa ganin mai karantarwa ga irin annabi muhammad ya ce wallahi bai buga min a ba bai min kaza ba bai min kaza ba wayan ma ya kira ya gyara min ne a daidai lokacin da su sahabbai wani hararar da yake ba dan ba a ɗaukar mataki ba in annabi na nan to da ya gane kurmi kamar yadda ana zaune ana karatu a wani balaraban ƙauye izo daga ƙauye ga mutane a cikin masallaci kawai koma zai ya samu wani angul ya kama fatari za a yi kan shi manzan Allah ya ce ku shi sai da ya gama sai ce to ku ɗibo ruwa ku zuba a gurin da aka ɗibo ruwa aka zuba a gurin yanayin yadda ya ga sahabbai sun yi kan shi a farko annabi ya ce ku tare shi to da ya gama bayan an zuba ruwa sai ya ce Allah ka ji kaina ni da Muhammadu dan da ni da shi kada Allah ya ji dan sai manzon Allah ya dariya ce ai ka kunta ta abin da yake yana da yanzu duk rahamar Allah ka ce daga ni sai kai sau so shi ne malamai suka ce hangen nesa da annabi yake da shi da sanin ya kamata idan da da ya fara fitsari guri ɗaya an bi shi za a hana shi lokacin maimakon a bata guri daya to sai an bata masallacin daga dan an taso mai shi kuma ba zai tsaya ba za a kun ga inda muna ne yanzu to dukansa za a yi tayi yana bin masallaci sai an gama sai a ce to jama'a ba sallah azhar ba da asar ba magriba ba isha'i wani ya zai ya bata masallaci sannan na biyu daga ƙauye su ta yi ba mamaki garin su ko ina yi ake sai sa da ya zo ya samu ko inda ya bai ka qaulihi faman yuridillahu wanda Allah yake nufi an yi hadiyahu shiryar da shi ya shara Allah sai ya bude sadrahu kirjinsa lil islam zuwa ga musulunci wa kama sharaha Allah sadrahu kadhalika kamar yadda Allah ya bude kirjin manzon Allah ja'ala shar'ahu haka isan yi shari'ar annabi fasihan tana da faɗi wasi'an tana da yawa sam'an sahalan tana da sauƙi la haraja fihi wala isra babu kunci a cikinta babu takura wala zika wakila aka ce almuradu bi qawlihi alam nashrah laka sadraka shine sharaha sadrahu lailatul isra am yalwata ƙirjin manzon Allah daren da aka yi isra'i da shi wa hada wa in kana waqi'a wannan ko da yake ya walakin la manafata babu korewa. fa inna min jumlati sharhi sadrihi yana daga cikin jumlar yalwata kirjin manzon Allah allazi fu'ila bi sadrihi lailatul isra wanda aka wa manzon Allah daren isra'i wa ma nasha'a anhu min ash-sharh da abin da ifaru daga annabi na sharhi na ma'ana aidan wallahu a'lam Allah shine ainihin wato mafi sani da haka shari'ar annabi take da faɗi? kuma take da sauƙi ba ta da wahala in aka kwatanta ta da shari'o'in da suka gabaci al'ummar da ta zo kafin al'ummar manzon Allah wa qawluhu wa wada'ana anka wujrata bi ma'ana shine abinda Allah ya faɗa da ya zakira laka Allah dan Allah ya gafarta maka ma taqaddama min zambika abinda ya gabata na ka wa ma ta'akhkhara da abinda ya jinkiri alladhi an qada zaharaka al inqidadu shine as-sautu shine sauti wa qala ghayru wahidin min as fi qawlihi da yawa daga cikin magabata sun faɗa allazi an zahara ka ai as'alaka hamluhu abinda wato nauyin shi ɗaukar saɗi maka nauyi ta yadda kullum abin da yake damun manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama abin da zai zamanto takura da kunci a cikin al'ummarsa shi yasa za ku ga akwai ababen da yake cewa ba dan kada in takura ma al'umma ka ba da abu kada yayi kaza yanzu sallar isha'i asalan kun san cewa yin ta cikin dare a cikin kamar daga karfe 10 da rabi ya fi sama da lokacin da ake yin ta kama yanzu idan an ci sallar isha'i a kai ta karfe 10 na dare 12 da rabi dala mutum na wani nasu dinga samun sallar to saboda kada a takura wa al'umma to tun da yi a farkon daren ba saban Allah ba ne kuma ya fi sauƙi sai manna Allah zaɓar wa al'ummarsa na farkon kamar yadda da ya isra'i ai asali sallah guda hamsin aka ba shi annabi musa ya ba shi shawara ya ce ka koma a rai ni na riga kayin yin da'awa a doron ƙasa na kira mutane su Allah na ga yadda suke da matsala annabi ya dinga komawa ana ragewa tun kana guda hamsin sai da aka zabbi arba'in da biyar yanzu da da aka shi sallah guda hamsin ya taho da ita ba maimakon sallah biyar a wuni an ce na sallah guda hamsin za a dinga ya kuke ganin za a ƙari to shi yasa da ga Allah ya ce wa yada'u anhum israhum wal aghlal allati kanat alayhi duk abin da yake yana da wahala da kunci abin da ya damu manzon Allah shine ya za a dauke ma al'ummata wannan abu za ku ga al'ummomin da suka gabata wasu da sun yi wani laifin sai a ce to an haramta musu cin kaza in sun sake gobe sai a ce to ba za su ci kaza ba in sun sake jibi sai a ce to ba za su ci kaza ba to al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam Allah sai bai mata haka ba wa rafa'ana laka dhikraka kuma muka daga ambatanka qala mujahid mujahid yace la uzkar ba za a ambata ba ba za a ambace ni ba illa zukirta ma'ifa sai an ambace ka tare da ni ashhadu an ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah shi yasa za ku ga idan mutum yanzu ya zo zai shiga musulunci dole musuluncinsa yana buƙatar idan an haɗa da sunan Allah sai an haɗa da sunan manzon Allah in mutum ya ce la ilaha illallah iya nan kaɗai ya tsaya da sunan yana so shiga musulunci ba zai ƙarasa ba ya ce muhammadu rasulullah wannan musuluncin da zai allah bai buƙatar musulunci sai ya yadda yadda ya haɗa da la'ilaha illallah a farko eh, da kuma manzan allah muhammadu rasulullah to shi yasa da ku ga akwai nau'i na ibadun da duk mutanen duniya babu wanda aka yadda a kira sunan shi a yi muƙaranar sunan Allah da nashi in ba manzan Allah dole a kira a kiran sallah in an zo iqama a yi eh, hatta a cikin sallah akwai guraren da tun daga ciki akwai salati ga annabi kafin a sallah sallah sai an kira sunan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama an masa salati وقال قتادة قتادة يتي رفع الله ذكره في الدنيا والآخرة Allah ya. daga ambatan annabi duniya da lahira falaisa khatibun babu wani wanda zai hau bari ya hudu ba wala mutashahhidu wanda zai tashe tahiya wala sahibu salatin wanda zai wata sallah illa yunadi biha wato yana kira da ita yana cewa ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah an ibn abbas qala yake cewa sa'altu rabbi mas'alatan na roƙi Allah subhanahu wa ta'ala wata matsala wa dittu anni lam akun sa'altuhu manzo Allah yake cewa na roƙi Allah akan wani abin da daga bayan nayi burin ina ma a ce ban roƙe shi ba kullu sai nace qad kana qabli anbiya gabanin ni akwai annabawa wanda minhum daga cikin su man sukhara lahu rih akwai wanda aka hore masa iska kamar wa kamar annabi suleiman ku, wani suleiman riha asifatun ko hijirin ji amrihi ko to akwai annabi suleiman wa min hulman yuhi al-mauta akwai wanda yake rayar da matacci kamar annabi isa kamar yadda Allah madaukakin sarki zai faɗa ce idqala Allah ya isa ibn maryam udkur ni'mati alayka وعلى والدتك أن يتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفق فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمح والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني yana rayar da matacce da izinin Allah kala sai ce ya muhammad sai allah maɗaukakin sarki ya ce ya muhammad alam ajirka yatiman fa'awaituka to kai ban same ka kana maraya ba na tattaro ka ne maka makoma قلت بلى يا ربي ثم ان الله يسعي الا ان يهك قال سي الله يسعي تي مسا الم اجرك ضالا اشي ban same ka ba kana neman shiriya ba hadai tuka sai na shiriyar da kai قلت بلى يا ربي sai ce Allah haka ne yace alam a ajirka ailan ban same ka kana talaka ba a ganin shi ba sai na nace yi e, haka ne qultu sai yace bala ya rabbi haka ne ya Allah qala sai Allah ce alam ashraha laka sadaka ashiban yalwa ta kirjinka ba alam arfa laka dhikraka ashiban daga ambatanka ba qultu bala ya rabbi sai Allah subhanahu wa ta'ala yace eh an yi haka ma'ana lokacin da annabi yake ganin ai ga wasu annabawa wani yana iya rayar da matacci wani yana iya an hore masa isa to daga baya bincike ya tabbatar da duk wani abu da Allah ke mu wani dan adam na mu'jiza a doron kasa to Allah madaukakin sarki da ya tashi ya yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan abin wanda ya fi na wannan annabi misali yanzu annabi musa daga cikin abin da allah yi masa yakan ɗauki sanda da ki dutse da ita sai ruwa ya fito ɗaukar sanda a da ki dutse da ita ruwa ya fito wannan ne ya fi ban mamaki shi dama dutse daga cikin al'adarsa akwai dutsen da dama ana ganin ruwa na fitowa a kan shi haka ne to ba wannan ba ne ban mamaki idan ana buƙatar ruwa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yi haka ruwa idan da fitowa ta ɗan yatsunsa wannan ya fi zama ban mamaki sama da ruwa ya fito a jikin dutse ya fi zama ban mamaki sama da ruwa ya fito ainihin wato a jikin dutse to haka sannan yanzu dukkan mu'jizodin da Allah iba annabawa yanzu duk wasu sai dai ku ji labari a ce an ba Musa sanda to yana sandar take babu yanzu amma ɗaya daga cikin mu'ujizar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama babba ita ce Alƙur'ani, wanda gwargwadon ci gaba da aka samu na duniya da bincike da ake na ilimi kullum gwargwadon irin yadda mu'ujizar ƙur'anin take bayyana da kuma yadda mu'ujizar shi annabin kansa yi magana a wasu gurare take bayyana sai ka ga a harkar likitanci wani zai yi karatu yanzu sai ya tsufa ya yi furfura kafin ya gano abu amma manzan Allah shi ya faɗa abin sama da shekara dubu ɗari ya wuce da wannan ne wasu suke gane cewa wannan annabin idan ba Allah ba ne ya aiko shi wallah ba yadda za a yi ta karatu a wani ɓangare daga cikin ɓangarori na ilimi sai furfura ka fito ma kana karatu sai ka gama sai ya ce maka to ai annabi ya magana a akan wannan abu tun shekara dubu da ɗari hudu ya wuce idan ba wanda ya sanar da shi wallahi ba yadda za a yi sani aku wanda ya sanar da shi wa qawluhu ta'ala fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra akbara ta'ala anna ma'al usri Allah ya ba mu labari cewa tare da kowane tsanani yujadul yusr ana samun sauki ثم أكد هذا الخبر فنقلف ولا اللابار يتف إذا فرقت فانسب وإلى ربك فارغب أي إذا فرقت min أمور الدنيا dan mutum ya gama al'amuransa wanda suke da alaƙa da yadda zai gyara duniyarsa wa ashgaliha da kuma shagaltuwa da duniya ɗin, wa qata'ata ala'iha sannan mutum ya yanke alakar ta da shi ban sab ibada ibadati to yanzu mutum ya tafi zuwa ga ibada ana so ne mafi karanci ya zamanto yadda muke kokari mu gyara duniyar mu to mu kokari haka muke kokari wajen mu gyara lahirar dan lahirar nan billahi allazi la ilaha illa hu in ba ke kika gina ta da kanki wallahi kake da kanki ba wanda zai gina miki ita ba wanda zai miki gina ko da an ara miki dama shekara 40 kin rayu 45 50 60 a duniya ke baki ba Allah da kanki ba sai bayan kuma kin mutu wani ne zai ba Allah ya gina miki lahira bai taɓa yiwa da haka suke cewa ana cewa annansu. ta baki ala duniya wa kad aliman anna ta fi hatar kuma fiya wani lokaci dan adam sai ya samu kanshi bakin ciki da damuwa akan wani abu da ya rasa a duniya kuma wa kad aliman rai satan cewa anna ta fi hatar kuma fiya zaman dan adam lafiya duk abin da kika fahimci wannan abin zai zama sababin raba ki da Allah to ki haƙura ki rabu da abin sai ki zauna lafiya da haka suke cewa la dara lil mar'i ba adal maut yaskunuhu dan adam ba shi da gidan da zai zauna in ya mutu illa alladhi kana qabla al maut yabniha sai gidan da shi dan adam ya gina ma kanshi da kanshi in bana ha bi khairin taba mustanuha in kin gina ma kanki kankararren gida kina da rai idan kin mutu sai ki je ki tarar da kankararren gida wa in bana ha bi sharrin kaba baniha in kin gina mummunan gida to in kin je shi laƙitar yanzu ba yadda za a yi lokacin girbi ya yi kina da gona kin je kin shuka masara ko gero sai kawai kin gani ke farashin shinkafa ya tashi sai kika tafi da buhuwa gonan sai kika ce kina roƙon geron ko dawa mutum girman Allah ta jiyo ta zama shinkafa zai yi me kika shuka gero ko ta shi za ki girba me kika shuka masara ko ta yi ta dace ba ba yadda za a yi da ki shuka shinkafa ba lokacin girbi yake tafi da buhu gona ki ce wai shinkafa za ki ba wallahi ba zai yi ba da shi shine yake cewa fansab ila ibadati wa qum ilaiha haka tashi zuwa ga ibadan san kana mai nishadi kan da za ka yi ta farigal bali ya zama nufin zuciyarka kan da za ka bauta ma Allah ba a buƙatar damuwar da za ka zo kana ibada kwata-kwata kana yin ta amma hankalinka ba a nan yake ba wa akhiris li rabbika niyyata war ragba ka ke kyakkyawan niyya zuwa ga ubangijinka sannan mutum ya bauta ma Allah yana kwaɗayin abin da ke gurin sa wa min hadal qabil daga wannan bangaren ne qauluhu maganar annabi ta tabbata yake la salata bi hadrati ta'am babu cikakkiyar sallah a lokacin da za a A halatto da abinci mutum yana tsananin jin yunwa idan ina jin yunwa matsananciya sai kika gama abinci ta ki ya haƙuri ki bari tukunna ki abincin sannan ki zo sallah don ana buƙatar sallah da nutsuwa kuma haka ba ko za ki zo kina sallah kina tunanin jirgi fa sannan wala huwa yudafi'ul al-akhbasani haka ba a so mutum ya zo zai yi sallah a lokacin da yake jin fitsari ko bayan gida Don a wa'annan lokutan gaba irizu yana sallar ne tunanin shi kawai yaya za a yi a sallar masallar ya tafi uzurin da ke gaban shi wannan uzurin da ya taso da shi ya sako ga hatta zuwa masallaci abinda wasu ke yi ina kallo fa wani lokacin za mu tafi masallaci sai ka ga mutum shi ba ɗalibin karatu ba shi ba malamin addini ba idan an yi ruku'u sai ga ya fita da gudu sai ga yana ce maka akara maka lawo an fi ruku saura raka a daya ma'ana wai sai ma yanzu yadda ya falle da gudu to ka fallo da gudu a daidai lokacin da annabi ya hana ba ya ce idan za ku tafi sallah ku dinga tafiya a nutsi ya ce abinda kuka je kuka samu liman yana yin sallah ko sallata wanda kuka ce muku ku cika sau da in mutum ya fito daga gida saboda ya ji za a yi ruku'u ya fita da gudu billahi ko da zai yi ruku'u haki wani zai dinga yi har a gama sallah yana haki to sai aka hana cewa in an zo a yi a natsi haka wa qawluhu da maganar annabi da yake idan uqimatus salat in aka tsaye da sallah wa hadara al-asha abinci in halattu sai annabi ya ce fabda'u bil asha ku fara da abincin sannan ku zo fi ayi sallah wakila wasu malamai suka ce fa idza faragta fansab ya ani du'a ka kafu in ka gama ibadar to ka tafi wajen addu'a sai addu'a iri biyu galibi addu'a da aka fi so bayan sallah shine azkar ɗin da ake yi da ka yi zamanto a wakila wasu suka ce fa'iza farakta ai minar jihadi fansab aifil ibada in ka gama jihadi yanzu ka dawo kuma sai ibada wa ila rabbika fargab ala sauri ya taka ka sanya niyyaka wa ragabataka da abin da kake kwaɗayi ilallahi zuwa gurin Allah dan abin da Allah ne ke to kake neme shi a gurin kowa ki neme shi wajen Allah sai ki zauna lafiya Allah ya sa mu dace Allah ya biya mana bukatun mu kowa da bukatarsa ta alheri Allah ka biya masa abinda muke yin tsoro na shari Allah ka raba mu da shi Allah ka zaunar da kasan mu lafiya Allah ka zaunar da yankunan mu lafiya Allah ya shirya mana iyalan mu fiye da yadda muke kokari gurin yi musu tarbiyya wanda suka karkace a cikin mu Allah ka dawo da su kan hanya wanda ba su karkace ba Allah ka hana su karkacewa wanda suke neman mazajen aure Allah ya ba su mazajen aure na kirki wanda suke zauna a gidajensu ana samun matsala Allah ya kawar da matsala wa'inda babu matsalar kuma Allah madaukakin sarki kada ya kawo matsalar اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان يا بديء السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين